بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya subhanahu wata'ala wanda ikon sa da yardarsa da rahmatsa ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan rana tamu ta yau talata wadda muke karatun littafin kitabul mawari na shehin malami Muhammad Ali Sabuni rahmatullahi alaihi amma bisa ga alƙawalin da muka yi cewa yau insha Allah ta'ala za mu yi magana a kan abin da ya shahi wato maita haƙiƙaninta da abin take ciki da kuma neman kariya Allah kada mutum ya zan maye sannan kuma kada maye ya cinye shi na farko bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatunmu na yau zai ba da ƙarfi game da haƙiƙanin ta. da yawa hankulan mutane sun tashi duk imanin mutum aka ce wannan mayin har ya gan shi da idon shi wallahi sai gaban shi ya yi ɗas game da shi duk yadda kake da kariya daga Allah maɗu aka ce wannan mutum maye wallahi za ka ga mutane hankalin suna tashi game da shi wannan shi ya haifar da mata har da jariransu sun rage idan aka yi sabon haihuwa sun rage ba da su ga mata daban-daban suna ɗauka saboda mi saboda gudun a haɗu da irin waɗannan mutane a kawo matsala sannan da yawa daga cikin mutane hankulansu suna tashi idan aka haɗu da mutumin da ba a san shi ba a san ina ito ba to yan uwa musulmi bisa ga wannan akwai makarantun na islamiyoyi daban-daban duk da yake yana sauki irin wannan akwai wasu unguwanni daban-daban akwai wasu garuruwa daban-daban waɗanda ana tsoron shiga su saboda biyu saboda gudun irin waɗanda mutane lokacin muna gona tare da mahaifinmu muna aiki to makwabtanmu akwai wanda mace ce a da su, amma kuma ana tuhun mata da wani lalura sai zan ana hana mana zuwa wurin su saboda matar ta yi suna ita ka zuwa dan ta aiki da kanta sannan akwai wani mutum shima ma da yake ya rasu shi ma wani tsoho ne shi ma ana tuhun mashi zuwa ana hana muna zuwa wurin shi akwai abubuwa daban-daban wanda mutane suna gani wato wanda aka ɗauka akan matsayin cewa hannun da wani lura na farko ku bari mu karanta a al'adance sai ku ji ce akwai mai ko babu akwai wani rubutu da malaman hausa suka yi mara suke magana akan wannan haraka ta maita akwai wani mawallafin lissafi da rubuta yake malamai suna cewa babu wani abu da aka sani mai ta a musulunci face kambun baka yace idan mun yi la'akari da abubuwan da ake danganta su da maita yace za mu iya kasa maita gida uku yace na ɗaya akwai maitar cin wani abu da ba a san da cinsa ba ko sha ba a wurin bahaushe ainihin wato maye shine mai kama kuruwar mutum ta hanyar tsafi ya cinye sai mutum ya mutu ya ce wannan babu tabbacin hakan na iya faruwa amma sanannen abu ne kisan mutane ta hanyar tsafi idan an dace da ƙaddara, Zuma kun ji wannan magana ko ba sabon abu ba ne wannan zamani ana samun mutane masu cin naman mutane masu shan jinin mutane ko cin naman su ɗanye, ko gasashe a zahiri ba ta hanyar tsafi ba zama ana samun ko ba a samu akwai mutane daban-daban waɗanda su su in ba na mutum suka ci ba hankalinsu bai kwanci akwai kasuwanni a lagos akwai kasuwanni a kaduna wanda ana da kate gidan namun mutum na kawai za a samu ka in kayan ciki ka so in hannu ka so in kawa ka so akwai waɗanda suke al'auran mata suka ci wasu nono aka dafa musu a basu don mi saboda sun shiga kungiya asiri yace su bahaushe yake nufi da mayu na asali yace hakan yana faruwa galibi yace a guraren garuruwan a garuruwa a wato da ke cikin wato duwatsu da birane masu manyan ƙungiyoyin asiri ko a zamanin maguzancin hausawa an ce mutanen mutanen fada kan yi wato farfesun wato abinan kutare su cinye saboda su zamanto masu taurin rai ya ce kama ajiye wato bayanin wato a fatalwa da sauransu yace a yawancin manyan biranen duniya akwai masu akwai wasu mutane da suka kunshi ma'aikata da kusan kowane fanni yace kama daga asibiti da kamfanoni da otal-otal waɗanda suke shan jinin mutane akai-akai to wannan duk an riga an san da shi kunga wanda ya sha jinin mutum ya san jinin mutum na ya shanye kaga da wanda ya ci nama mutum kaga zumi ya rage gare ya ce wannan ana kiransu mayu duk da yake ku bari mutum a gurguje na biyu ya ce akwai mai tar jaruntaka mai tar jaruntaka ya ce ana danganta ta ne ga duk wanda ya yi fice ko yake kwazo akan wani al'amari ko wajen ilimi bahaushe kan ce da shi mai almuhim dai sannan akwai maitar ido ko ta baki to shi na yake magana maitar ido ko ta baki wannan duk riga sun san shi wani mutum ne wanda ya ce irin wannan maita ita ce ake kira ainun ma'ana wato idanu wato ruwan ido da Allah ke sa wasu mutane Allah ke sa dahi cikin idon wasu mutane idan ya kura ma ido inda ya kai na ka kallo su kana samun matsala inda ba ka da kariya mai tsiri daga Allah idan ce kariya mai tsiri daga Allah da ta ba kai azkar ba ba kawa yanka azkar ba yana yiwa in ya kura ma ido haka kuri haka kai na ya kallo kila yana kallon wasu sifofi da Allah ya yi maka ko bai ce kala ba to wannan dahi da a cikin idan suna ya cuta maka kaga sai a ce mai na a ba mai ba ne gane ko ita ce mai ta ta ido wa'annan hada shi hada shi da ake da wannan abu ko shi bai sanya da shi ba zama ina fata kun gane magana sannan kuma akwai wanda kuma na kambun baka shi ko sai ya furta baki yayi magana sai ya furta baki yayi mi yayi magana sannan abun ka iya faruwa amma don ɗaya kalle ka ko ya maka ya yi hira da kai babu abin da ke iya faruwa sai ya bude baki ce kai amma dai wayar da tana da kyau wallahi wayar nan ta samu matsala ko ya ga mota ta wuce tana huce ce kai amma dai wayar da gaskiya mota da ta ɓaci. wallahi wani kai ko ya ba waye to abu ya samu matsala ko yaro a da kokari a aji aka ce kai amma da yaron ga kokari gare wallahi yaro ya samu matsala shi yasa wani malami ya yi an kai ta nuna da ku cewa wani mika sa mata masu kyau ba su hoye zama aure sosai ba sai ta gama cika tana da kyau tana da kira gwargwado amma sai ka zama aure yana gare ta Ya ce duk wannan kambuna ko kuma ainuna saboda ido na son ganin abu mai kyau da ya kalla sai ga an samu matsala kowa ga yaro tun dan karami a sa shi makaranta ya ki zama da ki da yaron ki gurguru masha Allah amma ki sai makaranta ya ki zama ko ana makaranta ɗaya sai a cikin aji ana ya tashi ya tafi to mafi yawanci da ainu da kambun baka suna daga cikin abubuwan da ke haifar da wannan matsala to yanzu ku bari mu dawo ni ina da bayanai wa'anda ke na haƙiƙa wa'anda babu ko shakku a ciki a wannan kotu ta kotun goruba kun fahimta kotun goruba an kawo ƙarar wani mutum namiji na da tsoho na haka da aka kawo ƙarar shi ya cinye mutane da yawa to sai alƙali yasa aka kirayo wani mutum mai haraka irin wannan su matsayi suke yi suna saurare sai zan aka kirayo shi ya zo ya ce kana da luwan maita sai shu sai kana yi ka hobi sai gada kai sai yana yi eh yana yi to ka yadda a raba ka da ita sai ce a sai ka yadda a raba ka da ita sai a ce mi ya ce saboda akwai alkawali tsakaninsu da su waɗanda suke luwa tarinsu ma'ana akwai alƙawari su da jinin da suka wannan lalura ta da su su su ne musu su ku su ne musu jinin na biya mai bukata ta yi shi ku ya biya mai jinin bukata dama ko ƙur'ani ya riga ya haɗi a istamta'a na bi ba'din ya ubangiji a istamta'a na bi ba'd sashen mu ya ji da sashe daɗi shi ya ba jinin jini jinin wani shi kuma jinnu ya kawo mai kuɗi ko ya kai shi wani wuri da ya kasan ya kai shi ya toye ruwa sai ya ta ya dawo ya biya bukata ta istamta a ba'adu na riba abu. wa na annan zai addaltala Allah tashi mu ya ji ran tashin kiyama aka magana da aljannu suka taimaka wa mutane suka yi lura tare da su mutanen shi zakara ganin mai kai ma jinnu turare ko mai kai mai goro ko mai kai ma jinnu wasu abubuwa dai da aka kai wallahi ya sani yana cikin hadari wanda abubba kuma wallahi ku bari mu hada muku jinnu ba su komi da wannan abu ka san komi wallahi komi ba su da shi abinda ɗaya na aka so a raba ka da imanin ka ta kai wannan abu kuma wallahi jama'a ku bari mu hada muku wannan abu da wanda ya kai jini wa jinnu jinnu bai komi da ka wallahi kayan ka ina ka sun bai komi da goronka bai komi tsawaranka sannan waɗanda aka jima su yanki jariri su ta jini jinni bai komi da wani jinin illa sun ina ya kai tuɗe ka da imanin kai ya samu damar hulɗa da kai akwai waɗanda aka cewa ka shiga cikin banɗaki kai sati biyu kayan ka yi to kayan ka samu alaƙa da jinin. to shi jinin mi zai unhwani da shi in ya kai ka banɗaki ya aje ka sati biyu ba ka towa. mi in wani da shi shi san ɗana ya kai ya kafir taka shagdara ya faɗi wani an kace sai ya bar sallar la'asar sannan bukata ka biya kuma ya bari kuma buƙatar biya shi in ka bar la'asar shi jini mi da bar la'asar ka a abin da ya kaso kawai ya tuɗe ka da imanin kasan na ya zama damar shiga cikin ka kai aiki tare to saboda haka abin da naka faɗa a nan shine in ka ce wurin malami neman magani yace sai ka kawo turare abin da zaka cewa da Allah ku bari in ta yi shawara gida in ga wa abin saka koma wallahi inda ya yace sai an kawo turare ko ruqiya akai an ka ce sai an kawo turare kakka yadda sardina akai a saka wani abu a zura ka a zura ka a zura ka araba ka da imani wallahi shi dena to saboda ka yace suna da alƙawali tsakaninsu saboda ka shi bai son arabu kuma kahin ai wannan alƙawarin sai sun haɗa mutum cewa to ka sani fa wala in ka kare alƙawari muna kashe ka Idan ka san ƙungiyar asiri na ƙungiyar asiri in mutum ya shige ta na harko sai an dibi wanda ka hiso garan ka a ce ka ba sai wallahi akwai wanda sai ka ɗauka ka kai da kanka akwai wani cewa ila kai ka ba suwa sai a ce ba da mahaifiyarka sai ka ba da sai an san tana raye a ce uwa za ka ba suwa sai ka diba ka ce kai abin nan hobi ce wallahi to in bai yiwa ko sai dai ka hankuri da an ce ka bada mahaifiya to ita zaka ba su wata rana a ce ka ba shi ta ita ka ce ka ba mu buɗe baki ɗaya ka ce ka ba su wallahi ka ga kwana guda ba ta yi duniya wallahi an tare ita a eh sannan bayan haka akwai wanda za a ce mutum ya bada mata shi ta warin akwai wanda za a ce mutum ya bada ɗaya shi ta warin ko ba a haye ba da maza ba mata an kawai basuwa to saboda haka shi yasa wannan alaka tsakanin mai harakan mai ta da jinnu akwai ka sannan in kun saurari wani abin da ya faru to saboda haka ita wannan mata tana ba da labari da kanta wasunku sun saurara sani suna karamar yarinya sai a kai a tabbata kashi ta ko bagiya tana kuka sai wata ce akwai abin da zan ba ki ci kina ci ta ce ita eh, na ci ita kawai da bakinta sai uwata ta ba ta abin ta ci ta ci haka isa daga tana ganin kuruwan mutane tana ci kun ji wa gama gana ku ba ku ji wanga magana abuna wanda yake yayi tawaturi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba saboda haka sai ya zan wannan ya gwada cewa kenan akwai abubuwan da aka ba mutum mina na an kaɗa Allahu a kawai sai mutum ya zan ya rikide ya canza daga wani hali da Allah ya adam ya kuma wani hali daban da yanzu kaga kai ko an ci ma ga nawa mutum ɗanye ka ci baka ka ci ko ga sashe baka ka ci ko da hahe baka ka ci amma yanzu ga ka laruwa ka ta canza ka rikide ka kuma wani abu daban jama'a ina fata kun gane maganar ka sannan bayan haka akwai wani mutum shi ma ƙauyen garin ga yake ba iya kusanta ta yi amma kuma lalura ta yi yawa kun san abu in yi yawa wallahi da adam bai sai karanta shi ba ko dai mina na dai akwai shi dai ba wai ina so in kore muku cewa babu mai ta bane a'a ni ina tabbatar muku da shi bahaushe tun da ya samu suna ya kwaɗi to bai yiwa a kore abin gaba ɗaya a ci babu shi jama'a ina fata kuna ganewa sai dai cikin da'ira ta musulunci musulunci a zamanin manzo Allah ba a samu irin wannan ba amma an samu mai kama da shi to shi yasa sai an kai kiyasi da wannan to yanzu kuma an samu hukunci ya canza saboda ka an ce alhukum ya yaduru ma illatihi wujudan wa adama ai yanzu kun ga akwai sabbin kalmomin larabci zamanin manzo Allah ba yan wani da su akwai wasu abubuwa sun ka shigo yanzu wanda suna da hukunci a shari'a wannan zamanin manzo Allah babu su yanzu kai kana zuwa wani kauye kace babu mai wallahi baka isa ba tun daga ga ɗaya biyu uku hudu har goma su da kansu sun faɗi sun ce suna yi to yaya za ka yi alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh to saboda haka tun da dai abin ga an gan shi ya yi tawaturi dama a musulunci an gaci abu ya yi tawaturi to ana nihin abuna wanda yake hankali ya yi kaɗan ya kore wannan abu masu hilu arif tawatsohun alkazibi wa asina duhu ila sha'in mahasus wanda hankali al'ada ta kore a ce abin nan ƙaryana to tun da dai abun haka yake ana samu kuma har masu magani sukan ce eh lalle wannan kamun maye ne kamun mugu ne kuma su namiji ko mace kuma abin gaba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba biyar ba da yawa kuma shi wanda an kawa abun kuma sai shi biyo kuma sai shi ga wasu abubuwan wasu gasganta haka zama kuna saurare kenan yanzu duk yadda mutum ya yi jawo na soshin ƙur'ani da sai ce abin nan babu shi ka kai wanda abin ya faru gare yanzu misali akwai wani unguwanmu haka ya faru gare shi ɗanai ya kamu da rashin lahiya ya yi ta kwanci asibiti ya yi ta asibiti ya yi ta asibiti a ƙarshe sai asibiti an ka ce wanga rashin lahiya ba na asibiti ba ka gani ko ya kama hanya ya ce wani ƙauye sai aka ce lalle wanga kan muguna aka sake aka ɗauka aka ce wani ƙauye shi ma sai aka jibi hannun yaro haka sai matan nan ta ce wannan kamun muguna kuma na kusa gare kuma ka zara ta dinga ba da bayanai kuna saurare ko amma wallahi an samu matsala an riga an ba sai sai dai shi ya hankuli akwai matsala ko abu to saboda ka kenan irin waɗanda abubuwa da suka ta faruwa kuma sun yi yawa haka shi ka sa dole hankalin mu musulmi ya tashi ko ba haka ba sai ya zan abubuwa wanda yake in yayi tawaturi a gari ko a al'adar mutane ba su iya kare tashi ko ba gaskiya ba shi yasa bai da muka ce muku babu sai dai mu saboda ku kuwa ɗalibai ilimi ba mu san mu tsorata ku amma in mutu ya samu irin wannan kes ga wuri kada ka ƙaryata kada ka gazgasa ai aka ce ga wuri dole sai ka shiga to yi addu'a sai ka shiga ya an ce ga wani dole sai ka zama tare da shi ka roƙi Allah ka zama da shi akwai wani kes da mun ka samu yarinya ta yi aure suna zamanta da mijinta lahiya lau lahiya lau suke da mijinta can sai aka samu matsala sai aka ce uwan mijinta da a tare da ita ga ɗaki ga ɗaki tana wannan lalura sai ta ya tashi sai yanzu kashe auren za ta yi saboda ba ta iya zama da uwan miji saboda ana zargin uwar tana da lura ta kai ko ku a'a tawakkali ta kai ga Allah ta zaman danta ah? sannan na biyu <laughs> a imana ɗayan sannan na biyu sannan na biyu akwai wani kes da ya faru garin ka yarinya ta auri mijinta sun tana da ƙurciyarta ta yi aihuwa ta kai shidda ko bakwai sai mijin an ka ce mai uwar yare matar da ka aure mai aihuwa shida ko bakwai aka ce ta tana maita ita ma ana ganta ta wannan maita maita ta yi akwai labari ko babu sannan bayan haka nan akwai wadda ita ko tana aure ta aure mijinta suna zama lahiya lahiya sai an ka ce mata maye na mijin an maye yanzu kai akwai abubuwa daban-daban daban-daban daban ire-iren waɗanga waɗanda Allah in ya haɗa ka zama da mutum shin ɗan an ce na ana zage da wani ruwa shin bari rabuwa da shi za ka yi ko ko a'a tawakkali ga Allah za ka kai addu'o'i ka zauta da shi <laughs> ta howa sai makarantar mu yanzu kun ga kusa zoyoyin kamar duniya ta sani gaba ɗaya wasu da ya huɗe yan omuna gida guda muke kuma yan omuna tare mun fita shi suna bayan mu ga haihuwa mun ci tuwo gidansu inda uwarsu mun sha ruwa inda uwarsu mun yi kwana ɗakin uwarsu to kaga yanzu kuma gashi wani abu ya riga ya tafi ya wanda malam ya so ya ɓoye bai haɗi ba mala ya so ya koya kai ya faɗi kuma gashi ya faɗi to kun ga yanzu mu dai ba mu so ya faɗi ba amma ya faɗi ko ba gaskiya ba to amma dai mu wallahi ba an kawo shi don ya tona asiri ba ne lattar gada an ka ce za a yi ita ɗaya sa malam ya kiran mu da shi kuma wallahi malam ya hikima ni dama abin da so in faɗa muku laluran nan ko babu ta gaba ɗaya akwai kishimin kishimin ta jama'a ko ba haka na ba kuma mu abin da ya samu kai haka don saboda in ka san abu yace alimtu sharra la li sharri walakin litawaqqu anhu ko mm. litawaqqi na san sharri amma ba don in sharri ba amma don in kare kaina daga wasu mashiganta jama'a haka ne ko ba haka ba saboda a takaice lokaci ya tafi ƙara mana haske game da makamai da ya kamata mutum ya bi don kariya ta yanzu mun samu la'ilaha illa anta hmm. cikin na haka ka haɗa mana ita eh ba sai ka haɗa mana ita ba ɗan akwai wasu abubuwa a bamu to ni dai gaskiya abin sun suna da yawa makami suna da yawa na kariya daga ba maye ba ko jinni ko insu ko wani wallahi ni na yi imani da Allah kuma su ne karantawa na farko da ka ji gashin jikinka duk ya tashi ko hankalinka ya tashi ga mutum ko namiji ko mace ka ce Allahumma inni aj'aluka fi naharihi wa a'udhu bika min sharri ka gama da shi ko bindiga gare ko mashi gare ko yuka gare ko baki gare ko maye Allahumma inni aj'aluka fi naharihi wa a'udhu bika min sharri Maza Allah yace wannan addu'a ce idan khafa qauman idan mutum ji tsoron wasu mutane na biyu akwai ubi bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa manzon Allah ya ce duk wanda ya sauka ba wuri ya karanta wannan addu'a su babu abin da ke iya samun shi hayyaban wurin sai ta'u ayatul kursi na yi amma amana ma zai kawo wa saboda ayatul kursi makami ne mai ƙarhi mai ƙarhi mai ƙarhi mai ƙarhi ga duk wanda an musulmi zai samu kariya Allah shedan da kai ne ya faɗi wa magana shedan da kai ne ya bada wannan nakalin ga Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa wallahi in ni kuma sai karanta ta duk wani jinnu ko wani insu ko wani sharrin wani abu zai kama shi kenan waɗanda sun zama makamai gare ku rike da neman kariya ga Allah akwai zama da arwalla na'am kice mi ha'un ni ha ha Allahumma inni aj'aluka fi nahrihi wa ubi bika min sharrihi to Allah ya sauka da yake lokaci ya riga ya tafi wannan karatu akwai abubuwa da dama wa'anda su in faɗi amma saboda rashin lokaci mun bar abun mu cikin cikin mu sai wata rana in haɗuwa ta haɗa mu saboda haka anan ya kamata in dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to assalamu alaikum ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato sai ku ga Allah ba soyayya kuna ya dauke dan mun ne su ji magana 都去，都去玩。